idan muka dawo bangaren kungiyar kwallon kafa ta real madrid na spain ta ce ta shirya tsab don sabunta filin wasanta na santiago bernabeu zuwa na zamani akan zunzurutun kudi euro miliyan 400 imanin dalar amurka miliyan 350 ana sa ran za a fara aikin a shekara mai zuwa a bangaren saye da sayarwa kuwa dan wasan tsakiya na kasar faransa ne taka leda a kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid antonio griezmann ya ce baya da sha'awar komawa kungiyar ps griezmann dai ya zo cikin ya zama cikin shahararren 'yan wasan kwallon kafa na yankin nahiyar turai a yayin da ya zo kasar spain a bangaren La Liga a shekara ta 2014 inda PSG yanzu take nuna sha'awarsa na sayan dan wasan. Shi ma dan wasan kasar Brazil Casemiro ya ce ba zai ba zai yiwu ya dawo kungiyar kwallon kafa ta barcelona ba saboda kaunar da yake wa kungiyar kwallon kafa ta real madrid ita ma kungiyar kwallon kafa ta chelsea ta ce ba ta da niyan sai da dan wasan ta mai suna andu inda ake rade radin kungiyar kwallon kafa ta barcelona na zawarcin sa manchester united na zawarcin dan wasan tsakiya na valencia mai suna frank dan wasa mai shekara 18 da haihuwa. Tuta lafiya.